من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا مجلسي نبيار na majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan cibiya ta alfuqan a wannan gari namu na kano allah kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka a yau biyar ga watan ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar 28 ga watan hudu shekara ta 2020 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin tafsirin a cikin suratul hajj da muke yi kafin mu fara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya jin kai da rahama ga yar mu malama Halima Shitu Musa wadda Allah ya mata ajali a jiya da daddare matar malam Abdulwahab Abdallah Allah ya karɓe ta cikin shuhada Allah ya ɗaukaka darajarta a cikin aljanna Allah ya yafe mata kurakuranta Allah maɗaukacin sarki ya yayi mana wannan annoba da ta shigo cikin wannan duniya Allah ya ɗauke ta daga bayi da kuma daga garuruwan su baki ɗaya ta sannan duk da kafin dai mu fara karatun za mu amsa ragowar tambayoyi da aka aiko jiya mun amsa biyu tambaya ta uku wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta shine mutum ne suke kasuwanci da ɗan uwansa sai ya ɗauki wani kuɗi daga cikin dukiyar nan ya yi sadaka to waye ke da ladan to wanda suka haɗa kuɗi suke kasuwanci waɗannan su ne wanda ake wanda ake ce ma sun yi musharaka wato sun yi shirka wato haɗaka a cikin dukiya kowa ya kawo tasa to idan <clears throat> kowa yana da haƙƙin ya yi tasarrufi wato ba ɗaya ya kawo kuɗinsa amma shi ba zai yi komai ba a kowa yana da haƙƙin wato ya tasarrufi a ciki a ko kuma ɗaya ne kawai yake da ikon ya tasarrufi a ciki to ala'ayi halin duk wanda ya yi tasarrufi a cikin dukiyar haɗakar kasuwanci ta hanyar yin kyauta to wannan za a ɗauka daga nasibinsa ne daga cikin nasibinsa za a ɗauka tunda ya ƙetare haddin da aka yi haduwa domin sa haduwar da aka yi domin a yi kasuwanci ne a haɓaka dukiya ba domin a rabe ta sadaka ba mm. ba haɗuwa aka yi domin a yi tabarru'i ba an haɗu ne domin a yi kasuwanci domin a nemi riba don haka idan mutum ya yi wani abu wanda yake na neman lada to Allah ya bashi lada amma daga cikin kasonsa ne mm. sai dai idan shi idan wannan abin da ya yi na aikin ma'arufin abu ne wanda yake zai koma ya zuwa ga kyautata kasuwancin idan abu ne wanda zai koma ya zuwa ga kyautata kasuwancin to sai ya zamanto za a ɗauke shi daga cikin kuɗin kowa daga cikin dukiyar kuma tunda abu ne wanda aka yi shi domin a kyautata kasuwanci kaga babu zancen lada a nan wajen an yi ne domin neman duniya wato kama alal misali kuna kasuwanci sai a ka je ka kirawo waɗansu mutane 'yan cadi domin su zo su zamanto kastamomi sai ka shirya musu kace za ka ɗauki nauyin motarsu da kuma in sun zo masaukinsu a hotel da abincinsu duk daga cikin kuɗin kace kai za ka yi ba tare da sanin wancan ɗaya sharikin ba to a nan wajen kaga wannan abin da kai na ka ɗauko su su toho da ka ba su masauki ai ka kaga ma'arufi ne hmm. aiki ne na ma'arufi to wannan aikin da kai na ma'arufi saboda yana koma ya zuwa ga maslahar kasuwancin da ake yi to duk ga baki ɗaya sai sai a ɗauke shi daga nasibin dukkan sharikai dukkan wato masu haɗakar hmm. amma idan abu ne wanda yake kayi kawai domin neman lada kaji an ce ana ciyarwa ta ramadan sai kawai ka ɗauka daga cikin dukiyar kasuwanci ka yanke kuɗin ciyarwar mutum talatin ka ce gashi nan a ciyar da mutane talatin a cikin watan ramadan to wannan za a ɗauka daga cikin kasonka ne kuma kai ne kake da ladar sai dai idan shi ya yi izini in shi ya yadda to sai zaman to ladan naku ne kuma sai zaman to an ɗauka daga kasonku duga baki ɗaya wannan malamai sun yi nasi a kansa a cikin babu musharaka kamar yadda mun karanta aiko mun karanta shari'a mun karanta a sharika a cikin alkawani na ibn jurai in ba manta ba to wannan ibn jurai ya ambace shi an yi batun sana'a to sai tambaya ta gaba wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi allah ya kara malam imani da nisan kwana tambaya ta ita ce mutum ne ya samu kuɗi ta hanyar da ba halal ba daga baya sai ya kama kasuwanci da wannan kuɗin sai ya tara arziki ne yawa to malam wannan dukiyar ta halatta a gare shi wannan matsala ce wadda take akwai saɓani tsakanin malamai mazhaba biyu ce sananniya da daddiya a cikin malamai mazhaba ta farko mazhabar hanafiya da kuma ƙaunin imamu shafi'i fil da kuma mazhabar hanabila abinda yake shine al-mazhab a wajensu cewa wanda ya yi amfani da dukiya ta haram ya yi kasuwanci to ribar da ya samu bata halatta a gare shi ba saboda ita riba tana fitowa ne daga dukiya mazhabar malikiya da shafi'iya kuma shine cewa wanda ya amfani da dukiya ta halal ta haram ya yi kasuwanci na halal to dukiyar nan ta haramun din uwar kudin haramun ce ba zai mallake ta ba amma ribar da ya samu suka ce halal ce a gare shi suka ce halal ce a gare shi haka ibn rushd ya nasi akan wannan dalilin su shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kharaju bid-daman wato wanda zai samu riba zai samu riba ne idan yayi lamunin dukiyar da yayi mu'amala da ita tunda yayin da yayi tasarrufi da wannan dukiyar ta haramun ai hannunsa akai hannun zaman ne domin dole sai ya biya sai ya mayar da ita tunda ba tasa ci to idan ko mutum ya zama to yana lamunin dukiya to yana da haƙƙin ya ci gajiyar abin da ke cikin dukiyar su sun ɗauka riba daga aikin ce ba daga asalin kuɗin ba aikinsa shine ya kawo riba saboda haka yana da haƙƙi akan wannan aikin da ya na juya ribar amma wannan kaulin da'ifi ne kaulin da ya fi ƙarfi shine mazhabar hanafiya dalili kuwa shine mutumin da ya zo ya kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da gona sai wani ya zo ya shuka dabino a cikin gonar ba da izininsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan da ya shuka dabinan ya sare wato ya tone dabinan ya kwashe su ya ce laisa li'irqi zalimin haqqun wato dashen azzalimi ba shi da haƙƙi tun da zalunci ya yi yayin da ya yi wannan shukar to ba shi da haƙƙin ya samu wani gajiya daga san wannan saboda haka abin da ya haifu daga haram shi ma haramun ne don haka mutumin da ya yi amfani da dukiya wajen take ta haram har ya samu riba wajibi ya fita daga cikin dukiyar asalin da ribar ga baki daya ba zai mallaki ko sisi daga cikin wannan ba bai halatta a gare shi ba allahumma illa abin zai zama kan cewar na tilas na rayuwa to wannan waɗansu malamai sun jaza masa bisa larura kan cewar wato abin da yake da bukata ta larurarsa zai iya ɗauka daga cikin wannan dukiyar bi ƙadarar ilhaja gwargwadon buƙatarsa kaɗai amma ba shi da haƙƙin wato ya ci gajiyar wannan dukiyar la asalin la wato uwar kuɗin wala ribar wannan shine yake shine arraje wallahu ta'ala a cikin wannan matsala sannan shikenan lokaci yayi to na'am bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يشعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا عليها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نعم نعم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد نعم Allah maɗaukacin sarki ya ce hazani hasmani waɗannan jama'a guda biyu wato su ne kafirun minan nasi wa kafirun haƙƙa alaihil azab jama'a waɗannan jama'a guda biyu masu jayayya da juna ne istasamu fi rabbihim sun yi jayayya wato a cikin sha'anin ubangijinsu wato a cikin sha'anin ubangijinsu da addini a cikin sha'anin addinin ubangijinsu fallazina kafaru to waɗanda suka kafirta su ne jama'a ta farko daga cikin waɗannan masu husuma waɗanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun min nar ana an yanyanka tufafi a gare su na wuta yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim ana kwarara ruwa mai tsananin zafi a burbushin kawunansu yusharu bihi ma fi butunihim ana zagwanyar ana narkar da abin da ke cikin cikunansu da wannan ruwan hamim ruwan tsami tsananin zafi wal julud haka ana narka fatunsu wato fatunsu da wannan ruwa walahum maqami'u min hadid kuma suna da guduma wato gudumomi jam'in guduma na karafa na karfi kullama aradu an yakhruju minha ko yaushe suka nufin su fito daga cikinta daga cikin wuta min ghammin saboda tsananin bakin ciki saboda bakin ciki mai girma da ya same su wa'idu fiha sai a mayar da su cikinta wa zuqu azab al-hariq a ce musu ku dandana azabar gobara inna allaha yudkhilu alladhina amanu wannan sune jama'ar ta biyu Allah yana zai shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aiki nagari jannatin zai shigar da su aljannatai ta ta min tahti hal anhar wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su yuhallawna fiha min asawir ana yi musu ado a cikin aljannatan nan min asawir wato daga awarwaro jam'in wato awarwaraye wato awarwaro mai yawa ah, min zahabin na zinari wa lu'u-lu'an ah, da kuma na lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafinsu a cikin aljannatan nan alharini ne wa hudu ila tayyib min alqawl an shiryar da su ya zuwa ga daddada na zance wa hudu ila siratul hamid kuma an shiryar da su ya zuwa ga tafarkin ubangiji abin yabo wato <clears throat> yayin da Allah ya batun cewa ya ambaci millolin nan guda shida ya ambaci wa'annan milloli guda shida da cewa Allah zai hukunci a tsakaninsu Ka kaga ma'ana kowa yana da awar kan cewar tasa ita ce daidai to wannan yana da cikin husuma kowa yana da awa kan cewar tasa hanyar ita ce daidai to duk da yawan su su shida suna komawa ya zuwa ga jama'a biyu ne su ne wanda Allah ya ambata wajen sujada din nan ya ce wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna cikin masu sujada ga Allah alamtar an Allah ya lahu aka ambaci wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane masu sujada ne ga Allah wa kathirun haqqa alaihi al'azab da yawa kuma azaba ta ta tabbata a kansa su su ne jama'ar guda biyu Dan kafirai a duk jinsinsu alkufru millatun wahida kafirci addini ne guda ɗaya da dukkan wato nau'insa da ɓangarorinsa addini ne guda ɗaya imani imani shine daban amma kafirci da dukkan salansa milla ce guda ɗaya don haka jama'unsu ga baki ɗaya sai su haɗu su zamanto masu husuma masu rigima da wanda suke imani to shi yasa sai Allah ya tafsilin waɗannan jama'a guda biyu jama'a farko su ne waɗanda suka kafir da shi to fallabi na kafaru wannan fa'u littafri to kaga waɗanda suka kafirta wato su ne jama'a ta farko na waɗanda suke jayayya suke husuma a kan sha'anin ubangijinsu to sai allah maɗaukacin sarki ya faɗi sakamakonsu su ne abin da zai musu a ranar alkiyama za su samu tufafi a ranar lahira amma tufafin nan na wuta ne za a yanyanka musu tufafi na sawa amma tufafin wuta balbalce kuma sannan za a rinka kwarara musu ruwa mai tururin zafi akan kawukansu wanda aka kwarara musu wannan ruwan sai ya zagon yadda abin da ke cikin cikinsu na hanji da kayan cikin gabaki ɗaya kuma ya zagon ya fata sannan a sake dawo musu da ita kamar yadda Allah ya ce kullama da juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ko yaushe fatar su ta kone sai mu musanya musu wata fata daban ba waccan ba to idan to wannan bayan wannan kuma ga bulala ta karfe ko guduma ta karfe waɗansu malamai suna fassara makamin jam'in miƙma'a ne suna fassara shi da siyaf wato bulala ta ƙarfi amma saboda abin da yake a ƙarfe ai sai dai ya zamanto guduma Abin da za a yi duka da abin abinda yake na karfe ne sai dai ya zama guduma ba bulala ba su shi sa waɗansu malamai suka fassara ta da kuma abin ne wato abin nan a wato guduma na karfe mala'iku ne suke rike da wannan gudumar suna dukansu da ita ko yaushe suna cikin wuta koyaushe suna nufin suna ƙoƙarin su fita daga cikinta saboda tsananin baƙin ciki to amma yayin da suke ƙoƙarin wannan fitar sai a sake mayar da su wato babu zancen hop hmm. babu zancen ƙaunar kan cewa za su samu wato tahawuli canji daga cikin halin da suke ciki shi yasa Allah zai ce musu fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku yi haƙuri ko kar ku yi haƙuri duk ɗaya ne a gare ku Allah ya kyashe mu to sannan kuma ga mummunan magana da za a gaya musu shine a rinka ce musu ku ɗanɗana azabar ƙuna a suratul sajda kuma wakila lahum zuku azabar nari lalabi kuntum bihi tukazzibu ku ɗanɗana azabar wutar da kuka kasance kuna karyatawa da ita wato wannan shi kansa wannan magana azaba ne wato Allah ya zai azabtar da su azaba ta aikace da kuma azaba wato azaba ta aiki shine abubuwan da za a gana musu na azaba a jikinsu sannan kuma da azaba ta mummunan magana yayin da mutum yake cikin tsanani idan ka gaya masa magana mai daɗi wannan maganar taka za ta rage masa daɗin za ta rage masa tsananin za ta ɗan sayaya masa to ‘yan wuta babu sayayawa a gare su shi sa hatta magana mai daɗi ba za su ji ba sai ma dai abin da zai daɗa ƙara bakin ciki akan bakin cikinsu ne a gaya musu mummunan zance to jama'a ta biyu Allah maɗaukacin sarki bai ce fallabi na amanu ba tunda ai kaga haka ya kamata an ce fallabi na kafaru hmm? sai kuma waɗanda sai kuma a ce wallabi na amanu waɗanda kuma suka yi imani tunda ana maganar hazani hasmani jama'a biyu ce an faɗi jama'a farko amma sai ya ce inna yi dukhilul ladina amanu hmm. domin a faɗi martabarsu a wajen Allah a nuna kan cewar waɗannan suna daga cikin wanda Allah ya musu daraja domin ya ce wa man yuhini lahu fama lahu min mukrimi hmm. wanda Allah ya wulakanta shi to babu mai bashi daraja da babu mai bashi daraja bayan Allah to dan Allah ya nuna kan cewa waɗannan su ne wanda Allah ya ba su daraja saboda me saboda imanin su da kyakkyawan aiki sai ce Allah lalle Allah ya yi taukidi da wannan don ya zamanto ya kora shakka hakika Allah zai shigar da waɗanda suke imani suke ayyuka na gari aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a gare a cikinta wato sai aka yi muƙabalar aljannat da kuma a wato aka yi muƙabalar aljannatai da wato abinda su kuma za su samu na wuta wato Allah ya ce kamar yadda ya ce Allah zai shigar da su aljannatai Allah zai shigar da wanda suka yi imani maimakon inda ya ce kullama aradu an ya jumin ha wa idu ha, koyaushe suka yi nufin su fita daga cikin wuta sai a mayar da su to su waɗannan ana mayar da su cikin wuta su kuma waɗannan ana shigar da su aljanna ga mukabala ko su waɗannan ane musu wato a ane musu ado da awarwaro na, na zinare da lu'ulu'u su kuma waɗannan maimakon ado ɗin su kuma ana kwarara ruwan zafi ne a kansu waɗannan libasuhum fiha harir tufafinsu a ciki na alharir ne na alharini ne su kuma waɗannan kutti adlahum fiya min nari ana yanyanka musu tufafi na wuta hmm? waɗannan ‘yan aljanna an ce wa hudu ila tsayibi min alƙawun, an shiryar da su ya zuwa ga daddaɗin zance me daddaɗin zance shi ne a wato zancen da za a shiryar da su ya zuwa ga faɗa su rinka faɗa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء دكا يبو يعتبتك الله دي قادر دكسا أقريم muna sauka a cikin aljanna duk inda muke so irin maganganun da suke kenan yan aljanna kuma da'awahum fiha subhanakallahumma kiransu da suke a cikin aljanna shine subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu salam salam sallama sallama wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin karshen addu'arsu da kiransu shine alhamdulillahi rabbil alamin to shine at tayyibi min al-qawl a aljanna ba abin da za su rinka faɗa sai irin waɗannan maganganu wato yan wato saboda shi zikirin Allah da wannan magana mai daɗi ta zikirin Allah tasirinta a zuci da yanda take sanya farin ciki ga mai faɗanta wanda Allah ya bashi saninsa daɗin da yake ji ya fi daɗin wata ni'imar ya fi daɗin ni'imar da wato ɗan adam da da jiki yake ji daɗin da zuciya take ji a cikin wato ɗebewar haso da ambaton Allah da kirarin ban girma ga Allah to shine at-tayyibi min al Allah ya shirye da su zuwa ga wannan yayin da Allah ya shirye da su zuwa ga wannan su kuma kafirai shine wa zuqu azabal harib su kuma ga abin da ake ce musu ko ɗana azaba wadda take ta ƙuna yana daga cikin at-tayyib min al kyakkyawan zance da aka shiryar da 'yan aljanna da aka shiryar da 'yan aljanna zuwa gare shi wato Allah yana shiryar da su ya zuwa ga wurin da ake jin zance mai da daɗin zance shine inda mala'iku za su rinka shiga su ne musu sallama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbat dar mala'iku suna shiga gare su daga kowace kofa suna cewa aminci ya tabbata a gare ku madalla da wato kyakkyawan gida na ƙarshe wato wanda yake shine aka same shi ya zamanto kyakkyawar akiba to mala'iku da suke Allah zai shirye da su zuwa ga inda za su rinka jin wannan zancen na mala'iku yayin da waɗancan ku ga abin da mala'iku suke gaya musu zuku azabul harik zuku azabal nar alladhi kuntum bihi tukadzibun alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir ah, ah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim amma ka dai aka ce alam ya'tikum nadhir me gargadi bai zo muku ba أما الذي آه، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها آه، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس a'a fabi'isa ne falabi'isa ta nahali المتكبر fabi'isa to duk irin waɗannan kaga Allah ya muƙabalar abinda yan aljanna ake gaya musu na shine ne min al da kuma abinda ake gaya ma yan wuta to sannan Allah kuma ya ce wa hudu ila sirafil hamid kuma aka shiryar da su ya zuwa ga tafarkin Allah abin yabo alhamid ɗaya daga cikin sunayen Allah ne shine wanda aka yawaita yabo a gare shi Allah kenan don haka shi da kansa ya yabi kansa shi da kansa ya yabi kansa to Allah shi ne wanda yake dukkan abinsa abin yabo ne sifofinsa gabaki ɗaya na yabo ne ayyukansa gabaki ɗaya abin yabo ne sunayensa gabaki ɗaya abin yabo ne babu wani abu wanda yake ba na yabo ba ga Allah na haka dukkan alkhairi ake danganawa ya zuwa gare shi to an shirya da su ya zo ya ga tafarkin Allah ubangiji abin yabo wannan tafarkin da aka shirya da su wato shine a nan duniya wanda shine ya yi sanadiyar samun wannan ni'imar da suka samu ta Allah ya shigar da su aljannatai tafarkin Allah da suka ba a nan duniya da Allah ya shiryar da su shine ya ba su da shine ya ba su wannan ni'imar ta cewar aka sanya su a cikin aljanna da ake musu irin wannan martabawa da darajtawa ya zo a cikin sahihul bukhari daga hadisin abizar cewa ya fassara yana rantsuwa cewa wannan ayar hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim an saukar da ita ne akan mubaraza fito na fito da aka yi tsakanin sayyidina ali ibn abi talib da hamza bin abdul muttalib da ubaidat bin al-haris ibn Abdul abdulmuttalib ah, daga gefe daya. da kuma utbata bin rabi'a da shaibata bin rabi'a da Al-Waleed alwalid ibn uqba daga bangaren kafirai su suka fito kafirai suka ce akwai wanda zai zo ya mubaraza an san mubaraza ko mm. kafin a yaƙi wanda jarumai sai su fito su ce a zo a kara mm. annab sallallahu alaihi wasallam wato da mutanen ansar suka tashi za su je su fuskance su ya ce a'a ku zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi ali ya ce ma hamza ya tashi ya ce ma shi ya ce ma utuba a'a ya ce ma ubaida shi ma ya tashi suka je sayyidina ali ya kashe sahibinsa hamza ya kashe sahibinsa sahibin ubaida suka kusa suka yi ragas sai hamza da sayyidina ali suka taimaka ma ɗan'uwansu suka gama da shi alwalid bin utbata to akan me suka yi wannan fito na fito da mubaraza ba akan addinin Allah bai har suka fito suka ce a shirye suke su zubar da jinin wanda ya saba musu akan addinin su dan abin da ya fito da su kenan to akan sha'anin Allah ne wani wato jayayya akan addinin Allah wani lokaci za ta kai hayya zuwa ga mubaraza kafirai su yi domin a tafarkin su yaƙi a tafarkin allazi na kafaru yuqatiluna fi sabilillah na amanu yuqatiluna fi sabilillah na kafaru yuqatiluna fi sabilit tsagut waɗanda suka yi imani suna yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah kafirai kuma suna yaƙi domin taimakon addinin ɗagutu addinin shaidan to ka gani mubaraza muhsuma za ta kai har zuwa ga mubarara da yaƙi saboda haka ɗabi'ar wato aƙida take saboda shi ne aƙida ba zai bar aƙidarsa ba ko da za a zubar da jininsa kuma Allah ya masa izini ya kare kansa ba ya miƙa wuya a kashe shi ba don yana bin addininsa Allah ya masa izini in za a hana shi ya addininsa yana da ikon ya kwato yancinsa da karfi ya kwaci yancinsa da karfi to yana daga cikin wato husuma a cikin sha'anin addini to ku duba irin karamar da Allah ya yake ma muminai a cikin aljanna karama ce wadda take rayuwa ce wadda take wato ta sarauta ta girma da daraja sanya wato awarwaro al'ada mata ne suke sanya awarwaro maza a tarihi a da ba masu sanya awarwaro sai sarakuna sai kuma manyan mutane a kabir a cikin sarakunan farisa su suke sanyawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam masu masuraqat bin malik yaya za ka kasance yayin da ka sanya awarwaron kisra a hannunka to shi lokacin ku da aka bude farisa sai jina umar ya zo ya bashi awarwaron kisra ya sanya don ya gaskata wato nubu'a ta nabu'i da ba da labarin gaibu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin suraka ba musulmi ba ne to yana saboda haka kaga 'yan aljanna wato a a wato sarauta ce mulki ne wa idan ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan kai tsokaci a can cikin aljanna sai ka ga ni'ima da mulki mai girma to shi yasa za a ba su a warwaro to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisin abi huraira tablugul hilyatu min almu'min haitu yablugul wato adon da za a yi ma mumini yana isa iya iyakar inda alwalarsa take kaiwa wato inda yake kyautata alwala gwargwadon kyautata alwalar mutum gwargwadon cikar adon da zai samu waɗansu sun fassara hadisin kamar da abu hurairu ya fassara shi a bisa zahirinsa cewa wato yawa ne idan kai alwala ka kai wajen wanke hannu ka kai har ka faɗa to in aka tashi sa maka a warwaro sai aka yi ka faɗa amma sauran sahabbai duk basu yi muwafaka da abu huraira ba shi yasa ma baya irin wannan alwala a gaban mutane mm. ya ce lau alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadha alwudu <laughs> abani farruh antum hahuna kun tuna hadisin ko <laughs> na'am to kuma waɗannan awarwaro na zinare da lu'ulu'u an san lu'ulu'u lu'ulu'u wato waɗansu kan fassara shi da diamond amma hakikatin lu'ulu'u shine wato abinda ake samu a cikin wata dabbar teku kamar a wato dutse ne mai kyalkyali murjani a cikin tumbin wata dabba ta teku wanda shine menene na duka yake cewa audurratun sadafiyatun ha ya zuwa ƙarshen baitin wato ko kuma wato a a dutse mai kyalkyali a wanda wato mai nutso ya fito da ita yake sifanta ta to abu ne wanda yake da wuya a same shi don sai an je an nutse cikin teku ba kuma kowace teku ce ake samun ta ba ba a kowace irin teku ake samun ta ba shi ita wannan lu'ulu'u din to saboda haka abu ne wanda yake nadir ba koyaushe ake samun sa ba sannan tufafin na alharir alharir shi kun san wato wata tsutsa ce take saka shi alharir silk Ina ake ce ma silkworm da turanci tsutsa ce take saka shi don aka ɗauki tsutsar aka ɗauki abin da ta saka sai a sashi a cikin ruwan zafi sai zama to zare guda ɗaya to shine za a yi ta tara wannan zaren a ta tara wannan zaren sai a saka shi zai zama to tufa mai laushin gaske mai ni'imar gaske to shi sa saboda ni'imar da ke ciki sai aka haramta ta ga mazajen al'ummar nan aka haramta ta ga mazajen al'ummar saboda Allah zai dan mutu dan ai mana jarabawa mi haƙuri da shi domin mu same shi a lahira wanda diya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda man labisa al-harir fi dunya lam fi fil akhirah duk wanda ya sanya tufar alharini a duniya to ba zai sanya ta ba a lahira ba yanzu kaga irin masifar da ake samu kenan mutane suna ta a in suka tashi sayan shat musamman ma'aikata da suke sanya kaya irin na na business attire wato kayan office coat da shat da kuma tie mm. a ɗora a wuya shat din yawanci ta alharir ce necktie din. da ake ɗaurawa yawanci ta alharir ce agogon in za su sa yawanci na zinare to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki zinare ya dauki zinare da alharir ya ce waɗannan biyu haramtattu ne ga mazajen al'umma ta halal ne ga mata mataye sauraka idan mutum ya sai irin waɗannan harir ɗin zai tuba to sai ya ba mu matansa sai dai kuma mace ba za ta fashe ta amma in ya ba ma matansa sai su sayar sai su yi amfani da shi ko kuma ya ba ma kafiri wanda yake sadaka da shi babu laifi kamar sai dina umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tufa ta alharir kuma bayan ya ce ba wanda yake sanya wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira sai ce ya rasulallah ka bani wannan tufa bayan kuma ga abin da ka faɗa a kanta ka ce ba wanda zai sa wannan sai wanda ba shi da rabo a lahira kuma ka bani sai ce ai ban baka ba dan ka sai na umar ya tura ta hadiya kyauta ga wani dan uwansa mushiriki a maka babu laifi kai hadiya da ita ga wanda shi ba haram ga wanda yake shi shi a yi masa khitabi an masa khitabi ne da shiga musuluncin tukuna ya shiga musuluncin sannan ya bi wannan ka'idar ta rashin sanya alharir na'am za ka iya sayar da ita ka ci kudin za ka iya sayar da ita ka ci kudin tunda cin kudin ba abinda aka haranta ba mallakar aka haramta ba sanyawar ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mallaka ma Umar ka fahimta ya mallaka masa amma ya hana shi ya sa sura ka za a iya mallakar alharir kamar yadda namiji zai iya mallakar zinari kana namiji za ka iya sayan awarwaro na zinari da yari da zobe sawa ne ba za ka yi ba amma za ka iya mallakar su mm. to in ka mallake su sai ka fitar musu da zakka sabanin mace ita mace in ta mallake su ita ƙauli biyu ne ga malamai hanafiya suka ce sai ta fitar da halafiya da hanabila suka ce sai ta fitar da zakka malik da shafi'i suka ce babu zakka kai tunda kamar da ke sawa ne wanda yake shine muke fatawa da shi mm. to to sannan Allah maɗaukakin sarki daga cikin darajar da ya yi musu a jalla wa'ala wato shi ne da daɗin zance da ya shirya da su ya zuwa gare shi wannan kamar yadda muke sharhi a kansa magana mai daɗi ita kanta ni'ima ce mm. ita kanta ni'ima ce shi ya sa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wato a kyakkyawar kalma da za ka gaya ma ɗan uwanka ita ma sadaka ce saboda magana mai daɗi tana faranta rai wani wannan magana mai daɗi za ka gaya masa sai ta canza rayuwarsa ga baki ɗaya wataƙila yana cikin baƙin ciki yana cikin damuwa yana cikin tsanani amma daga ya ji ka gaya masa wannan magana mai daɗi dalilin wannan wataƙila sai ka gaya ya zabura ya ji ya yi wani abu da wataƙila ya miƙe kenan ya zama to hanshakin mai kuɗi da ya zauna cikin bakin ciki da damuwa ya kasa tsina na komai amma kyakkyawar kalma sai ta zaburar da shi to shi yasa ake son mu yawaita faɗan kyakkyawar kalma to ita aljanna daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mata bayan su 'yan aljannan kyakkyawan magana Allah ya shirya da su zuwa ga faɗanta to ita kanta bigiran aljanna baka jin komai in banda kyakkyawar magana la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima ba sa jin wato maganar banza ba sa jin maganar laifi illa qilan salama salaman salama sai dai a rinka cewa salamun salamun la yasma'una fiha lagwan wala kizaba ba sa jin maganar banza a cikin aljanna ba sa jin maganar ƙarya ba sa jin maganar ƙarya to wannan su ne hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim to kaga a cikin wannan tun anan duniya sai aka gaya mana wato sai aka gaya mana cewa duk da Allah ne zai yi hukunci a lahira to ya gaya mana ga hukuncinsa ko ai Allah ce inna Allah yafsulu bainahum yawmal qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid to ga hukuncin da Allah zai yi alladhina kafaru gashi inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat da haka ya wajaba mu itiqadin cewa dukkan kafiri wato ba zai samu rahamar Allah ba duk wanda ya mutu akan kafirci kuma mai itikadin cewa duk wanda ya mutu akan imani da aikin nagari zai shiga aljanna Allah amin na'am إن الذين كفروا وصدوا عن ويصدونكم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم Allah ya ce innal na kafaru hakika waɗanda suka kafirta waya sudduna an sabilillah kuma suke toshiya gabarin addinin Allah wato suke hana mutane shiga addinin Allah suke hana abu Allah wal masjidil haram kuma suke toshewa gabarin shigar mumine gabarin shigar wato suke toshewa gabarin masallaci ne alfarma suke hana a zo masallaci mai alfarma kamar yadda suka yi ma musulmi a shekarar hudaybiya shi almasjid haram dinnan masallaci ne alfarma alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an wanda muka sanya shi wato bai daya ga mutane daidai wa daida bai daya ga mutane al'akifu fihi mazauni a cikinsa mai sa mai yin itika mai sa wato shine mazaunin makka domin al'adar masu zama a makka su rinka lizumtar masallaci mai alfarma suna bauta a ciki suna yawan itikafi shine al'adar mutanen maka shi yasa ma mutane suke zuwa maka su zauna don su ta itikafi wal bad da kuma wanda yake manisanci wanda yake ba a makaɗin yake ba zuwa kawai yake ba ko ya tafi ba mazauni ba ne to ɗa almasjidil haram daidai ne gare su bai ɗaya ne bai ɗaya ne gare su wa man yurid fihi bi ilhad wanda duk yayi nufin wato karkata wanda duk yayi nufin wato karkata a cikinsa shine wato a sabo sabo ga Allah dukkan nau'i na sabo yana daga cikin ilhad karkata kaucewa bi zulmin saboda zalunci nuzibuhu min azabin alim to za mu ɗanɗana musa daga azaba mai raɗaɗi yayin da Allah ya ce wa hudu ila siratul hamid an shiryar da su wanda suka yi imani suka yi aiki nagari ya zuwa ga tafarkin Allah abin yabo ko kuma wahudu ila siratul hamid siratul hamid din ya zamanto hanya a bar yabo sai ya zamanto min idafati sifati ila al-mawsu hanya abin domin musulunci wato addini ne abin yabo dukkan wani abu na addinin musulunci abin yabo ne hmm, aqidar musulunci a bar yabo ce tarihin musulunci abin yabo ne har yanzu babu abin da muke alfahari da shi irin kaji an karanta mana tarihin musulunci shari'ar musulunci a bar yabo ce in ana karanta in ana gaya maka hukunce hukuncen Allah sai ka ga hikima sai ga hikimar Allah a ciki saboda haka musulunci siratul hamid ne hanya ce a bar yabo wato sanadiyar wato wannan da Allah ya ce an shiryar da musu wanda suka yi imani ya zuwa ga tafarki abin yabo shine musulunci to don haka Allah ya ba su aljanna a nan duniya abin da musu kenan sai ya ba su wa'annan ni'imar to kaga shi ba a yi kaga irin abin da zai samu kafirai duk an yi muƙabalarsa da abin da za a yi ma muminai za a shigar da su aljanna muminai kenan su ka kafirai ko shi suke so su fitar daga wuta sai a mayar da su ciki musulmi a muminai za a yi musu tufafi na alharir su ka kafirai za a yi musu tufafi na wuta musulmi za a yi musu ado muminai za a yi musu ado daga awarwaro na zinare da lu'ulu'u Suka waɗannan za a yi wato rinka kwarara musu ruwan zafi wanda zai rinka narka jikinsu to ana gaya ma musulmi kyakkyawan magana su kuma waɗannan ana gaya musu magana wadda take mai kaushi to musulmi an shiryar da su ya zuwa ga tafarkin yabo to me ya yi mukabalan na kafirai to shine wannan ayar wato abin da ya sa kafirai aka suka Allah ya musu wannan ukuba shine saboda wannan sun yi sun kafurta ga Allah Allah ku ba haƙƙinsa bane a kafurta gare shi saboda Allah ya yi maka ni'ima kuma ya bayyana kansa yanda ba zai ɓuya daga gare ka ba imani da shi ba abu ne wanda yake abu ne wanda yake tana janka tana kimsa maka kai imani da Allah saboda haka wanda ya kafurce ma Allah ya fi kowa butulci saboda ya yi inkarin wanda ya fi kowa ni'ima shine Allah wanda ya halice ka ya kawo ka bayan da babu kai to na farko kenan sannan suka hana mutane bin addinin Allah su ba su da'ar Allah ba kuma wai suna hanawa a abu da'ar abu Allah suna hana abu addinin Allah to waɗannan sannan kuma suna hana mutane su zo masallaci mai alfarma wajen da za a bauta ma Allah shine kamar yadda ya faru lokacin yakin Hudaybiya lokacin shekarar Hudaybiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba da shirin yaki ba ya zo zai yi umra suka hana shi shiga makka suka ce ba zai yi ba sai dai ya je shekara mai zuwa ya dawo amma wannan shekarar ba zai yi ba to wannan yana daga cikin ilhadi ka hana mutane zuwa ɗakin Allah ka hana mutane zuwa shiga masallaci waɗansu sun yi ta zalunci yayin da wannan annoba ta zo ta kan cewar kada a rinka sallah a sallar jam'i ko sallar juma'a sai suka ta kawo ayar wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yuzkara fi hazmuhu wa sa'a fi harabiya. wa yafi kowa zalunci daga wanda ya hana mutane zuwa masallatan Allah kuma ya kokarin rusa su cewa wai wannan wato hana mutane zuwa masallatan Allah ne sai ka ce an ce a daina sallah wannan zalunci ne wannan zalunci ne hmm. shari'ar da ta ce a raya masallatan Allah ita ta ce kuma idan an shiga cikin halin wato takura ba ma halin larura ba a ce kar ku zo masallaci ku sallah ku zauna a gida ku yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan umarni a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa masallacin Allah kuma yayi kokari kan ya rusa masallatan Allah a gani wannan wato yana daga cikin wato a a rashin a duban dalilai da kuma ya zama to kan mutum ya kulla ma kansa wani ra'ayi wanda zai kokari ya janyo kuma ayoyi domin su tabbatar da ra'ayin nasa wannan sai ya sanya shi ya makanta daga waɗansu hujjojin to su ko kafirai su su ne ainihin waɗanda suka hana mutane zuwa masallacin Allah don su ba su suke abota ma Allah ba haka tun yana makka annabi sallallahu alaihi wasallam suke hana shi yin sallah idan ya zo masallaci yana yin sallah suka ɗauko a kayan ciki da mahaifa ta wata taguwa suka zo suka sanya a kan wuyansa bayan lokacin da ya sujada wannan shi ne isa matuka wajen hani ga ɗakin Allah to Allah ya ce shi masallaci mai alfarma daidai ne mutane bai ɗaya yake da wanda suke zaune a ciki da wanda suke a waje wato ma'ana babu haƙƙin wani ya ce zai cizguna ma wani ya hana shi zuwa masallaci mai alfarma da hujjar cewa shi mazaunin makka ne wannan kuma ba ne domin Allah maɗaukacin sarki ya ba ma masallaci mai alfarma wannan miza ya sanya shi bai daya to wannan waɗansu malamai sun ɗauka daga wannan kan cewa wannan hujja ce cewar wato gidajen makka ma ba za a mallake su ba Wani da yake mazhabar hanafiya ba ka da ikon ka mallaki gida a makka saboda Allah ya ce al'akifu fihi wal sawa'un fi sawa'an al'akifu fihi wal bad mazaunin makka da bako duk ɗaya suke saboda haka kawai gidanka kana dai amfani da shi amma idan alhazai suka zo ka bude gidanka kawai wanda ya ga dama ya shiga ba can biyan kudin hotel kuma haka na Umar yayi na Umar haka yake ce ma yan maka na'am eh amma wato wannan su kaulin hanafiya kenan wai ba za a mallake shi ba eh, eh. yace haka Imam Abu Hanifa yace eh, yace suka kafa hujja da cewa sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce mai zuwa makka domin hajji yana da haƙƙin ya sauka duk inda ya zo a gidajen makka kuma wajibi ne ga mai gidan ya ba shi masauki ya zauna da shi kada ya karɓi ko kwabo a wajensa don haka ne ma ake kiran gidajen Makka a sawa'i, kamar yadda ake kiran sa'iba ko mm. taguwa da za a kyale ta da mm. ta tafiya ba wanda zai taɓa ta mm. to haka ake kiran gidajen maka kowa wato zai shiga cikinsa wannan ita ce mazhabar hanafiya mazhabar hanabila suka ce ana mallakar su amma ba a bayarwa haya zaka ka iya mallakarsa to amma ba za ka bama wani haya ba sai dai ka ba shi kyauta ya zauna malik da shafi iko su suka duba abin suka ce ina ai gidajen makka ana mallakar su kuma ana ba da su haya kuma yanzu a kansa ake yanzu waye zai je ce za ka je makka ka je hilton sai ka ce ai sai na umar ya ce gidajen makka sawa'ib ne saboda haka a bani daki <laughs> saboda kuma ma ana mallakar su ana mallakar su annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal taraka lana aqilun min raba aqil ya bar mana gida ne lokacin da usama yace masa ya rasulullah in ka je makka ina zaka sauka yace to aqil ya bar mana gida ne domin aqilu shi ya ci gadon shi ya ci abi talib shi ne da yake da gadon abdul muttalib hmm? ne asibi sai ya ce to aqil ya bar mana gida ne wanda za mu sauka a ciki kuma na umar ya sai gidan safwan ya mayar da shi kurkuku a makka inda ba a mallakar gidan na umar zai sai gida daga gare shi haka sai dai kawai ya karbe amma sai ya sai gidan to amma da ya ce kowa duk alhaji idan ya zo ya shiga me za su malik da shafi'i suka fassara wannan magana na umar kan da ya ba mu kowa haƙƙi alhaji in ka zo wato ka soka inda ka so kuma mai gidan ba zai hana ka soka ba ce wannan wato babi ne na muwasati wato kyautatawa a lokacin bukata lokacin tsanani shugaba yana da haƙƙin ya irin wannan shugaba yana da haƙƙin irin wannan kaga abin mamaki wato kafirai su suka yi wannan farkon fara abin corona dinnan shugaban kasar uganda sai ce dukkan mai zama a gidan haya an ɗauke masa kudin haya na wata biyu ba zai biya ba wata uku na'am dan eh, uganda haka ne ya haka har masu kanti ma ko duk masu haya aka ɗauke musu biyan kudin haya na wata uku to shugaba yana da haƙƙin yayi wannan wannan shi ake cewa almuwasa wato a kyautatawa ga mabukata to waɗansu sai suka ɗauki wannan abin da na Umar ya yi, sai suka ɗauke shi ta babin hukunci ne cewa gidajen Makka ba za a mallake su ba amma kaga su Imam Malik da Shafi'i su suka fi kowa rabauta da dalili sai suka ce a'a maganar sayyidina Umar yana nufin wato hukunci ne da ya farlanta kyautatawa ga fukara a lokacin da ake cikin tsanani kun san a zamanin sayyidina umar lokaci ne wanda aka samu talauci aka samu shekarar talauci din nan to a lokaci ya yi amma daga karshe allah maɗaukacin sarki ya yi gargaɗin cewa duk wanda ya nufin sabo a cikin maka hmm, to allah zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi shi sa abdullahi bin mas'ud yake cewa da mutum yana yaman zai yi niyyar cewar sai ya kashe wani a cikin makka to Allah zai rubuta masa zunubi ba a cikin makkan ma yake ba a wajen makka amma yana yin niyyar ya yi sabo a cikin makka Allah zai rubuta masa zunubi ballantana a cikin makkan ka niyyar yin sabo wani ya nuna izzar makka da matsayinta a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata alfarma kuma Allah maɗaukakin sarki ya yaye wannan annoba da ta zo ya zamanto an ci mun ci gaba da rayar da wannan ɗaki nasa mai alfarma ɗaki nasa mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye wannan annoba ga al'umman mu musamman wannan gari namu wanda wannan annoba ta so mafantsama a ciki ya Allah ka yi mana lubufi Allah ka yayi mana Allah ka jibince mu Allah ka ɗauke wannan tsanani daga gare mu Allah ka yayi wannan annoba Allah ka kwaran yadda ita Allah kamar yadda ka yayi ma annabi Yunus annobar da ta same shi ka yayi ma annabi Ayyuba tsananin da ya same shi Allah ma ka yayi mana Allah ka tsare mu daga sharrin wannan annoba Allah ka kawo ma al'umma Allah ka kawo ma ka mafita Allah ka sanya rahama da Allah ka saukar da rahamarka da rahamarka a gare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin